inda muke karatu littafin ahalari a wannan zaman kuma mun faru mun yi karatu hudu wannan shine karatu na biyar mun tsaya a inda muka yi bayani game da farillan alwala da sunnonin alwala da mustahabban alwala da menene wanda baya da alwala baya yi duk mun yi wa'annan ahalari yana da hukunci hukunci masu muhimmanci hukunci hukunci masu yawa a cikin karatu dan kaɗan wannan karatun su biyu muke yi a sati kamata ya yi kila a ranakun da ba a yi ba wanda yake faruwa daga tushen ya koma saurarawa ya koma bi kuma kamar yadda muke faɗi wannan muna yin wannan karatun ne domin masu faruwa daga tushe kuma muna yi ne domin kafar facebook amma daga baya zai yi kila ya shiga talabijin ko rediyo ko wani abu da ya kama da haka amma duk inda aka gan shi ko ya kai dai asalin dan shiri ne da muke yi a facebook live sannan kuma ya kamata a bi mu da littafi biya da littafi yana da muhimmanci shi ke sa mutum ya rike ya zanyi karatu ne ya yi ba wa'azi ne ya saurara ba idan ya bi da littafi abin da bai fahimta ba sai tuwo tambaya ta comment sai a an samai sannan kuma shi ma zai iya koyan ma wani wannan littafi a nan gaba Baka yau bayan mun gama magana game da alwala da najasa da tsarki yau za mu tashi wanka kaga abubuwan suna tafiya daidai daidai alwala mun gama da maganar najasa da tsarki da ruwa da kalan najasa muka zo alwala yanzu kuma yau za mu yi wanka daga haka na a yi taimama a yi tafiya sai kasance kasan tsarin karatu yadda ya kamata ɗaya bayan ɗaya malace faslun fasali ji guslu min thalathati ashiya'in yana ba a yi wanka saboda abubuwa guda uku haka yanzu a nan mai ahalar ya gaya maka abubuwa guda uku ke wajabta yin wanka ce wanka ya wajaba gare ka wani tashi kai sallah ban yi wanka ba akwai wankan tsarki gare ni ya ake wankan tsarki to wankan da yake wajaba na tsarki ya ce kala uku ne ga su za mu ji su yau ɗaya bayan ɗaya kuma kowanne sai mu ji menene shi sai ya ce alil janabati na farko janaba zai zo yi mana bayani me ake yi da janaba wankan janaba anan ina so in yi magana game da janaba a shirin da muke na fatawa na garkuwa fm mutane suna magana uh, janaba sai kasance mutane da yawa ba sun menene janaba ba sai ya ce malam ina da najasa ba najasa ake cewa mun yi najasa a baya najasa shine wani abu da ke samun ka a tufafi najasa wancan sunan shi najasa sai ce malam na tashi ina da najasa ban yi wanka ba ba najasa aka cewa ba janaba daban najasa daban najasa shine abin da ke samun tufafinka na fitsari ya yayo muna su can guda biyar ko fitsari ko bauli ko shine fitsari ko bayan gari ko maziyi duk wannan najasa ake ce mai ko jini wannan duk najasa ake ce mai wayannan duk ana ce musu najasa janaba shi wani yanayi ne da yake samun ka zai zo ya gaya mana ta yaya ake ka samu janaba watan janaba ba wani abu ne da ake tabawa a gani amma najasa abu ne da ake gani fitsari ne kashi ne jini haila ne maziyi ne haka ina fatan masu sauraren mu musamman masu farawa daga tushe da waɗanda suke sanin waɗanda abubuwan su bambance najasa kazanta da yake samun ka janaba wani yanayi da kake shiga tumi halar ya ce wanka yana wajaba daga abuwa guda uku na farko aljanaba janaba wal haidi dama ya ce min thalathati ashiya'i aljanabati wal haidi da haila kowa ya san jinin haila wanda mata suke yi kai wasu shekaru wal nifasi da jinin nifasi jinin biki haka in janaba ta kama ka in haila ta kama ki in nifasi duk wannan uku suna kama mace abubuwan da ke wajabtar wanka ga mace guda uku ne mace tana janaba za mu je mu ji menene janaba mace tana haila ita ɗaya ke haila namiji baya haila jinin da yake fito mata wata wata ko kuma wani abu da ya kama da haka a nifasi shine jinin biki in ta haihu jinin da yake fito mata amma namiji baya haila namiji baya nifasi don haka shi namiji nan abu ɗaya ya shafe kawai wanda ke wajabta bai wanka yau da gobe kai da kawo abin da ke wajabta ma dole sai ka yi wanka in baka yi wanka ba babu sallar ka in ba uzuri ya kama kai taimama za mu zo mu ji ba to shine janaba kai namiji guda ɗaya gare ka amma mace tana da guda uku tana da janaba kamar yadda janaba tana kama namiji tana kama mace amma akwai haila wanda jinin haila mace kawai yake kama bai kama namiji akwai jinin biki jinin haihuwa namiji baya haihuwa mace ɗaya take haihuwa sai ce fal janabatu qismani janaba abinda ake cewa janaba kashi biyu ne ma na farkon su khurujul maniyi bi ladhatin mu'tadatin fitan maniyi da jin daɗi wanda an ka al'adanta fi naumin cikin bacci ne auya ƙazatin ko falkini bi jima'in jima'i aka yi augairi ko wani shi daga duk wanda maniyi ya fito ma da jin daɗi da jin daɗi irin fita wadda aka al'adanta wadda ya saba fita to wanka ya jamban mai dana yana bacci ne ko da ya tashi ya mafalki cewa ah, wando na ya jiki na ya mafalki na jima'i wando na ya jiki a ga fili ne ya hannu ne ya sa ko wani abu ya sa masturbation ya yi istim na imani ya fito to janaba ta samu don haka wanka ya waje ba. don haka abubuwan da ke sa janaba guda biyu ne janaba na farko su shi ne fitan mani da jin daɗi wanda an ka al'adanta ta hanyar jima'i ne ko wani jima'i jima'i ne ko wani jima'i inda jin daɗi ne wanda aka al'adanta to yana manhitan mani ya fita ta malki ne ko ba ta mafalki ba ne ta jima'i ne ko ba ta jima'i ba ne to wanka ya waje ba na ɗaya kenan Ya ce wa Sani abu na biyu mugibul hashafati fil farji boyuwa kan azzakari cikin farji na biyu kenan don aka wanda ya jima'i kenan shi ma janaba ta waje ba ko da mani bai fito ba ya riga kan azzakari ne ya shiga cikin wani farji farjin halas ne ko na haram ne na mutum ne ko na dabba ne namiji ne ko mace ne me yake nufi haka wanda ya yi jima'i da mace ko wanda ya yi luwaɗi da namiji ko wanda ya yi da dabba duk dai in a azzakari ne ya koyi cikin cikin wani farji to dole sai yayi sai yayi wanka daɗa wannan abin na kwarai ne ko ba na kwarai bane misali na ce namiji luwaɗi luwaɗi ba abin kwarai bane amma yanzu ba magana hukuncin abin kwarai ko ba abin kwarai ana maka hukuncin wanka na shi wanda ya zina zai yi wankan janaba wanda ya yi jima'i da mata ce zai yi wankan janaba yanzu shi abin da ke wajen wankan janaba ba dibin yake abin da kai halas ne ko ba halas bane na abin kwarai ne ko ba abin kwarai bane au ko abin kawai ake ma magana ga hukuncin da zai tabbata akan haka zaka abubuwa guda biyu suke sa janaba an ce wani yana da janaba to akwai abubuwa guda biyu da suke sa cewa yana da janaba na farkon su shine fitan maniyi in maniyi ya fita ko da macci ko a falke ko ta jima'i ne ko ba ta jima'i ba ne in dai maniyi ya fito daga daga azzakarin mutum ko daga farjin mace to ya waje ba ta yi wanka na biyu jima'i jima'i ko mani ya fito ko mani bai fito mutum ya jima'i ko na sakan ɗaya ne in dai kan azzakari ne ya ɓoye cikin fari to dole su yayi dole su yayi wanka abu na biyu kenan ɗayyib sai malam ya ce sai su gaba da bamu yanzu wasu hukunce hukunce ban wani za su taimaka mana kuma sanin hukunce hukuncen tsarki abin da shafi wanka sai malam ya ce wa man a fi manamihi ka annahu yujami'u wanda ya gani cikin bacci ne kamar yana jima'i mutum ya kwanta sai mafarkin ga yana yana jima'i yana tarawa da wata mace walam ya kharuj minhu shay'un ko da aka ce tashi tashi lokacin sallah yayi ko tashi tashi kaza ko da ya diba sai ga babu abin da ya fito mai sai ya diba ga mafarkin da yake fa ya mafarkin yana jima'i ne amma ko da ya diba ba abin da ya fito na mani bai fito mai ba ah, fala shay'a alaihi babu komai baya wanka bai ce amma na yi mafalki ai don haka ko ka yi mafalki kana jima'i in mani bai fito ba ka wanka wani ya kamata ka sani wa yake waje ba yi wanka wanda ya yi mafalki kuma mani ya fito mai amma da mutum ko da mafalki ko ba da mafalki don kaga shi mafalkin aje shi gefe shi ba mafalki ake kula ba kenan abin da ake kula fitowar mani in mani ya fito ma ko da mafalki ko a falke ko da gangan ko da inda ya fito fitowa ta jin daɗi to sai ka yi wanka in kuma ka kwanta mafalkin ɗaya kai na gaka kana jima'i ko da ka farka sun ga ashe bacci ne kake ko da ka diba ba abin da ya fito ma sai mai hala ya ce fala shaya alai babu komai babu wanka wanka bai waje ba sai ce man waje da fi saubihi maniyan ya bisan duk wanda ya samu a tufafi ne maniyi busasshe la ya dari mata a sabahu bai san lokacin da maniyin ya sa ba ko da ya diba wando ne sai ga ga maniyi ne ya bushe yaushe ne mafalki na manta ba su san da mani ga ya samu ba iktasala ya yi wanka wa adama salla min akhiri na umatin na mahafihi ya maimaita abin da ya sallata daga baccin karshe da ya yi zaka mutum ne da rana bayan ya je ofis da rana bayan ya je gona bayan ya je ofis bayan yana gida da misalin karfe goma na safe ko da diwa sai gama ni bushe sai ce a ah, gama ni fa bushe to ashe bani ya fito min yau ne ban sani ba sai mai ahla ya ce yayi wanka yayi wanka wankan janaba ya waje ba tun daga mani ga tufafin ka alama ne na ya fito daga gare ka ta ya za kai ka yi wanka sai ka maimaita sallah daga baccin da ka na ƙarshe yau ne bacci jiya da daddare ne baccin ƙarshe shikenan yanzu sallah asuba ɗaya za ka maimaitawa bayan la'asar ne sai ka gama ni ga jikinka busasshe suka ce shi ne baccin karshe da tufafin nan ce jiya ne kudin tashi da bacci Sa ce to ka koma wanka kamar mai ta sallah asuba da azhar da la'asar a'a ai dazu na yi bacci da rana da karshe sha biyu na kwanta na yi bacci to sai ka ce to ba za ka mai ta asuba ba sai ka mai ta azhar da la'asar a'a bayan na yi sallah azhar ne ni kwanta sai bacci ya dokan duka ji lokacin ne mani ya fito min sai ka mai ta la'asar ɗai tunda sai da kai sallah azhar ka kwanta kaga wannan ka'ida haka take ahlai ka'idodi ne a ciki kamar yadda faɗi bayan na san wanda ya so ya masters akan ka'idodi kawai da a ciki ahlai wanda yake ka'ida ce ko wani abu karatu ne me yasa saboda wannan ke ana amfani da qara'in maniyi ɗaya ka gani an ce janaba shine maniyi ya fito maka ko kuma kai jima'i yanzu kai baka yi jima'i ba baka san maniyi ya fito amma ka gane ga tufafinka to na wani ne ya fito ya sami ka ko wani ka ara tufafin ka ne don haka kawai shi ake ce makarina a ku kwanakin na an yanke ma wata hukuncin kisa a Najeriya saboda dabin abin da alkali ya ce evidence of last sin ba a ga da ta kashe shi ba amma ita ta tsaya na ƙarshe tare da shi da ya mutu yau in kana tare da wani haka ake yanke hukunci kawai kafin da ya mutu kafin a gane da alama an caba mai yugo an yi waye ita ce aka gani ita ce tare da shi na ƙarshe don haka ice ne don haka gana amfani da karina ake ce mai abinda ba kama ka aka yi ba kwata-kwata ba kama kan kai ga maniyi na fitan ma ka ga maniyi na fitan ma ba ba jima'i ka yi ba amma a wandonka ne a rigarka ne ka ga maniyi busasshe to rigar nan taka ce hausawa ma suna da wannan abin aljihu na mai riga ne in ka lalaba cikin rigar ka ji kuɗi naka ne kawai don haka maniyi a tufafin ka naka ne shi ma don haka wannan ka'idodi wani abubuwa da yawa ake cirewa cikin irin wannan kamar da can muka ce idan najasa ta samu ta ayyana a wanke ta idan ta watsu a wanke tufafi dukkanin shi muka ce har wani ya kafa hujja da shi wajen kashe mutane da yawa idan sun kashe mutum daya haka ahlari yake ahlari karatu ne a ciki da yawa dunkulalle duk wanda ya ga ni a tufafi ne busasshe bai san lokacin da maniyi ya samai ba to ya yi wanka saboda me saboda dalili ne na cewa dai da gare shi mani ya fito saboda me saboda duk mai hankali ya san maniyin wani bai fito da tuhin wani ya tumanyo ya samu wani da haka da gare shi ya fita sannan ya mai da sallah daga sallah ta ƙarshe bacci na ƙarshe da ya yi don haka bacci na ƙarshe shi ma yana ba da hankali cewa eh daga ƙarshe baccin ƙarshe ne ya yi maniyin ya fito mai ana mai da al'amari ila ahdathi ila ahdathi waqatin ko ila ahdathi zamanin haka ka'ida ke duk abin da ya auku za a mai sai zuwa lokaci mafi kusa mafi kusa da shi ɗaye sai ya ce faslon yanzu mun gama da wankan janaba zai zo an jima zai muna bayanin haila bayan an jima ba ke nan gaba zai muna bayanin haila zai muna bayanin ah, zai muna zai muna bayanin haila da nifasi amma yanzu ya gama muna maganar janaba abubuwan da ke wajabta wanka guda uku ne da janaba da haila da nifasi janaba tana samun namiji da mace menene janaba wani ta kawai me janaban nan da ake cewa janaba abubuwa guda biyu ne kamar da mai ahlar ya ce me na farko hitan ne. da jin daɗi idan aka ci fita ta me da jin daɗi idan aka yi maka bulala saboda jin zafin bulala mani ya fito ma baya waje ba ka yi wanka saboda ba da jin daɗi ba ne, wahala Idan aka zo ga wani labari gaban ka ya faɗi wani in gaba ne faɗi fitsari yake wani ya mai bulala fitsari yake fitowa to kai da aka ma bulala sai mani ya fito wanka bai waje ba gare ka ba da aka maka da aka baka wani labari mai tsoro sai mani ya fito maka wani fisari yake fito mai to wanka bai waje ba gare ka ba me yake fito amma ni idan ya fito ma mutum ta jin daɗi eh, da aka al'adanta na jin daɗi sawa'an da jima'i ne ko ba da jima'i ba ne a bacci ne ko a falke ne da hannu ne ne ko da wani abu ya yi amfani da shi dukkanin shi yana wajabta yana wajabta wanka na ɗaya kenan na biyu kuma jima'i shi ko mani bai fito ba na faɗi ko da mutum ko da dabba ko da namiji ko da mace ko na halas ko na haram abinda kawai ake kula idan dai jima'i an yi jima'i kuma jima'i shine kasance kan azzakari ya shiga cikin wani farji ko da ba wai duka azzakari ba kan azzakari da inda kaciya yake idan ya shiga cikin cikin wani farji to ya ba ya waje a yi wanka da haka abubuwa guda biyu ne kuma sai ya zo kara mana wasu ka'idodi guda biyu sai ya ce duk wanda ya gani kamar yana yayi mafarki yana jima'i ko da ya wari ya diba tufafin shi ko kuma ya diba jikin shi sai gama ni bai fito mai ba ya yi mafarki ga yana jima'i aka ta sai da bacci ko kuma ya falka ko da ya falka yana mafarki ga yana yana cin jima'i da shi da wata mata ko da wani abu ko da ya falka bai ga komai ya fito mai ba to babu wanka babu komai kawai yayi alwala ya je masallaci to kuma ya ga mani ga tufafin shi fa bai san sanda ya same shi ba bai san wannan mani yau ya fito min ban sani ba to sai ce yi wanka ya maimaita sallah daga bacci na karshe da da ya yi haka sai na umar ya yi akwai hadisin cikin muwaɗa. duk na abin suna da hujjoji da dalilai amma ba na kawo wato sai muka fara ahalari domin ba muna karanta shi ne akan dalili da hujja ba ne. muna a faro daga tushe ne muna yi ga wanda ke farawa wanda ke farawa basic level haka ake karanta mai karatu yana tafiya yana tafiya duk zai cimma dalilan nan a wasu karance karance daban mala ya ce faslon fasali to tunda ka san yanzu abinda da ke wajabta wankan janaba shine hitan mani? ko kuma jima'i to ya ake wankan janaba sai fasale ga maka to in ka gama ni ya fito maka kuka yi jima'i to ga yadda ake wankan janaba fara'ibul gusli abinda afarilan wanka na farko su an niyatu inda shuru'i yin niyya in lokacin da za a farawa dama a kowane babi niyyawa sai an kawo ta duk wani abu a alwala mun ce cikin farilan alwala niyya a wanka nan cikin farilan niyya za mu zo taimama cikin farilan niyya za mu zo sallah cikin farillan ta azumi in za mu yi shi ma da za mu yi shi ma farillan shi hajji farillan shi niyya komi za a yi niyya kuma mun yi bayanin bayani a hadisi a farko karatu a faru daga tushe na hadisi innamal a'malu bin da niyya mun ka fara mun yi bayani don mun san komai za ka yi ma sai an ce niyya niyya me niyya shine da gangan haka farillan wanka na farko shine niyya watan ka san wankan za ka yi shine ake ni. ba cewa za ka yi na waitu kaza ba ba a karanta na waitu kaza abinda kawai ake shine na san wanka ne zan yi haka me niyya ka kawo ruwa inga bokiti ne ka bude shawa inda shawa kake wanka ka isa ka ce gulbi ka cire tufafinka inda inda gulbi za ka yi na baku labari a lokacin karatun inda malamalu ne ya cewa shek muhammad bin salil uthaymin ya da wani labari ya wani mutum ya tambaye wani malami ya ce janaba ta kama ni ya yi mafalki kenan ko mani ya fito mai dai ko kuma ya yi jima'i ya ce sai ni nemi ruwa ban samu ba sai ni je gulbi sai ni cire tufafina sai ni yi wanka sai ni fito sai ni tuna ban yi niyya ba akwai wanka na sai malami ya ce babu wankan ka Ya ce saboda me ce saboda mahaukaci kake saboda in ba ma kace me an niyya ka san janaba ta kama ka ka san sai an yi wanka ka ni ruwa ba ka samu ba ka je gulbi ka cire tufafin ka shiga shi ake ce ma niyya kamar da Sheikh Abubakar Gumi ke cewa niyya shine kai abu da gangan kai abu da gangan don shi wanda ka kashe da gangan da niyya kashe shi kake don haka dole zaka za a kashe ka ko kaza da kaza amma wanda ka kashe da kuskure ba a kashe ka don ba da niyya kake ba san kayi ba to kawai niyya shine da gangan don haka da yanzu misali baka san kayi ba kana bacci kawai wani yazo kana da janaba a shekara ka kwanta bacci sai wani yazo ya watsa ma ruwa kawai ya wanke ka Ba wuce ko da ka tashi ka ga jikinka ya jike wankan bai yi ba saboda ba kai niyya ba kana bacci ne aka watsa ma ruwa baka sani ba da ka suma ko da ka suma sai aka watsa ma ruwa ko ashe kafin ka suma kana da janaba sai ka suma sai aka watsa ma ruwa ka ji sanyin ruwa sai ka tashi don an wanke jikinka ko da ka tashi ba kai wankan janaba ba hayar sai ka yi wanka saboda me saboda baka yi niyya ba ka suma baka san abin da ake ba saboda me kana bacci aka yi maka wanka baka san abin da ake ba don haka baka yi niyya ba haka niyya shine da gangan ka zo ka yi abu da gangan haka akan kauli mafi inganci wanda ya zo kawai zai na ofis ashe na da janaba bai manta kawai sai wanka ne da wanka zuwa ofis sai fita sai da je ofis da tuna yana da janaba sai ya ya yi wanka saboda mai saboda wancan bai niyya dauke maka ne janaba ba zaka niyya cikin zuciya kai niyya cewa wannan wanka na janaba ne zan yi na san wanka zan yi na janaba ne abu na inda shuru lokacin fara wal da gaggawa kani da sauri? kada sashen jikinka ya bushe ba ka gama sashe ba misali in mai wanka da bokiti ko ƙwarya ne ka ɗauka bayan ka wanki kanka ka wanki wani sashen jikinka kafin ka zo wankin kafafu sai kasance har jikin ya bushe kila kana wanka kana chatting kila ko kana wanka kana wani tunanin wani abu ko kana wanka kana ba ba wannan shine baka yi alfaru ba ko ja alwala shine ba alfaru ba ya kasance ka wanke wani sashen jikinka a lokacin da ba lokacin sanyi ba lokacin zafi ba kuda da kaiwa karshe kuma sai ya kasance sai ya kasance sashen jikin ya bushe wanda ka fara wankewa wajen ku da cuɗanyawa ka cuɗanya jikinka ka sa hannunka ko ina na jikinka ya kai wal umumu da game jiki da ruwa shi ma farilla ne don haka farillan wanka da muka karanto niyya gaggautawa cuɗanyawa da game jiki da ruwa guda hudu mai ahalar ya kawo wasu nanuhu abinda a sunnonin wanka gaslul ya daini ilal ne kama akwai matsalar sauti ne akwai matsalar sauti ne ta facebook ko to bai mu gama sunan yi kawai sai mu tsaya nan saboda wasu nanuhu sunnonin alwallah sunnonin wanka gaslul ya daini ilal kuwaini wanke hannuwa zuwa ku'i zuwa wuyan hannu kalwudu'i kamar mai alwalla wal magmadatu da shakar ruwa wal shaku da shakar ruwa wal istintharu da fyace ruwa wa gaslu simakhil udhnaini da wanke fatun kunnuwa na ciki wa hiya thaqbatu dakhila shine wannan kusuwar ta cikin kunne fi ra'asi wanda ke kai cikin kunnuwar amma safatul udnaini amma fata kunne ta baya fa yajibu gaslu wa fata kunne fa yajibu gaslu zahiri hawa batini ha yana wajaba a wanke cikinta da wajenta don haka kusuwa kunne wanke kusuwa kunne nan ka saka wanke shi ma sunna ne saboda kamar alama a facebook inda yana dan matsalar sauti don haka haka ya kamata an gyara ɗayyib ɗayyib don haka muna sunnonin sunnonin ah, wanka zan maimaita gasul yadaini ilal ku aini wanke hannuwa zuwa wuyan hannu kal wudu'i kamar mai alwala wal madmadatu da shakar ruwa wal shaku da shakar ruwa wal istintharu da facewa wa gaslu simakhil udnaini da wanke kusuwa kunne can fata so kunne mijaj wahiya ita ce athaqabatu wannan kusuwa dakhilatu mai shiga firasi cikin kai wa amma safhatul udhni amma fata kunne nan sama fa yajibu gaslu zahiriha wa batini yana wajaba a wanke ciki da waje shi wa wajibi ne a wanke amma sa hannu ya kasance ka wanke har can shine sunna wa fadailuhu mustahabbai ne yanzu mustahabban wanka albidayatu bi gaslin najasati mutum ya fara da wanke najasa thumma zakar sannan ya wanke gaba garai fa yanwi inda nan zai niyyar wankan janaba bayan ya wanke kazanta da ta samai kila ko me ya samai ko kazanta duk inda take da wadda aga hannu da wadda aga katattarun shi sannan sai ya fara wanke zakari dai kuma ne yake fara niyyar wankan thumma afa'il alwudu'i sannan ya wanki gaban alwala maratan so daya daya thumma ala jasadihi sannan ya wanke saman jikin shi shine kai ne wa tathlisu ghasli ra'si da wanke kai so uku wa taqdimi shaqqi jasadihi al-ayman da gabatar da wanki gefen dama na jiki ne wata kalilul ma'i alal a'dha'i da karanta ruwa ga gabbai wata ba su haibannan ruwa idan ana wankan janaba ko wankan haila sai mallan man nasiya lumatan wanda to yanzu ya gama mana mustahabban wanka yanzu zai kawo mana kuma wasu ka'idodi wanda za su taimaka mana wajen fahimtar abin da ya shafi wanka malacho man nasiya lum'atan duk wanda ya mance lum'a kamar yadda muka faɗi babu aula lum'a shine wani wani gefe ya kasance ruwa bai samai ba ta wanke fuskar ka ashe akwai wani digu nan da ruwa bai samu ba ashe wani waje busasshe da ruwa bai samu ba ka wanke hannunka ka wanke kafarka ashe akwai wani waje da ruwa bai samu ba shine malam yace to lum'a ga alwala kenan ga wanka kuma duk jikinka tunda ana son cikin fayilan wanka mun karance ta game dukkanin jiki da ruwa cikin fayilan wanka haka shi shi alwalla ita ke da eh, wata gaba farilla wata gaba sunna ita shi wanka duk jiki wanke shi farilla ne kawai inda ya gaya maka sunna shine sa ruwa can cikin kunni cikin kunni ka kwalkwala amma da wajen kunni ya ce maka ciki da waje fata kunni duk wanke su wajibi ne haka da kai da ciki da bayi da tufa da ko'ina ce suna maganar lum'a sai da ka fito wanka sai ga akwai ashe wani wuri da ruwa ba su same shi ba to ya za ka yi mala ce man na sai lum'atan wanda ya manci lum'a au uduwan ko ya manci gaba ɗaya yayi wanka gaba ɗaya sai da ji sai ga ce ka tattara cinyan shi bai wanke ba ashe ashe hannun shi bai wanke ba ashe wajen maman shi bai wanke ba ashe baya bai wanke ba ashe cikin shi bai wanke ba ashe kafar shi bai wanke ba yammance wata gaba ba dara ila gaslihi Ya yi yayi sauye je ya wanke wannan in iya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata ɗaya ne ya ce a ganin na yi wankan shiye ashe ashe ban wanke ciki na ba wata ɗaya sai kawai ɗebar ruwa ya wanke ciki ne kawai in yayi haka mi zai yi ya ce wa a da ma sallah qablahu sai ya maimaita duk abin da ya salla ka hanyar wannan wankewar don haka ka amma dai wanga babu ruwa garin su da yawa yayi wata ɗaya mai halar ya ce wata ɗaya bai ya tuno kuma ya wanke nan ya wanke nan ɗai amma sallah sai ya maimaita ta wata ɗaya don haka sai ya koma ya fara sallah tun lokacin tun lokacin ya fara sallah ya fara sallah har har sai ya maimaita wa in kana fi aba'il wudu'i amma in gaba da yammanci cikin gaba alwala ne hannu ne kafa ce yammanci bai wanke ba fuska ce yammanci bai wanke ba Wannan cikin gaba alwala ne wa sadafa gasul wudu'i amma sai dai da bayan haka ya taba yin alwala ajza'ahu cin alwalar ta isai haka mutum ne yanzu kala biyu ne ya zo lum'a ya tuno da yi wanka bai wanke sashen jiki ne ba bai wanke gaba ne ba bai wanke ciki ne ba bai wanke katattara ta ba bai wanke bai ne ba mai Allah ya ce in ya tuna ya sauri ya wanke in ya sauri ya wanke sai ya maimaita sallar da ya ta farilla ɗazu da safe ne a ɗazu da safe ne ya yi wankan janaba zai je sallar asuba ashe ciki ne bai wanke ba yanzu kuma ya tuna da azhar sai ya wanke ciki ne ya maimaita sallar asuba sannan ya ta azhar to idan ko da ya tuna a ɗazu da ya yi alwankan janaba fa bai wanke hannu ne ba amma daga baya sai ya yi alwalla sai ce to ya yi alwalla kuma cikin hannu ne ana wanke wajen alwalla to shi kenan wanke hannun da ka yi ya isan maka eh, ɗaye akwai kalmar da nake cewa cewa ina akharahu ba da ba tsala gusluhu in gabar da ya tuna bai sauri ya wanke ta bai jinkirta to wanka ne ya ɓaci sai ya sake wanka don haka mutumin da yammanci ciki ne bai wanke ba yammanci a gaba ne bai wanke ba yammanci wuya ne bai wanke ba sai ya tuna sai mai alaƙa ce ya tuna ya gaggawa ya wanke in ya jinkirta da kai ya ce a ah, ban wanke wuya na ba ɗazu da ni wanka in bai sai an jima in wanke to shikenan babu wanka ya jima ta yi sai ka sake wanka gaba ɗaya amma in kai sauki ka tuna ka wanke wuyanka to shi kenan yayi insha Allah bai in koma in koma fassara mu na tsaya nan saboda ahalari karatu za a yi kada amma yana da karatu da yawa yana da hukunci kunci da yawa malam ce faslun wannan fasali ne zai muna magana akan wanka yace jibul guslu min thalathati ashiya'in yana wajaba a yi wanka daga abubuwa guda uku aljanabati yana wajaba a yi wanka daga janaba zai zo ya muna bayani game da jama'a wal haidi da haila wal nifasi da jinin beki aka abubuwan da ke wajabta a yi wanka ga mace guda uku ne namiji ɗaya ne mace shine janaba mun zo mun karanta janaba shine fitan maniyi ko saduwa mace da namiji duk yana aukuwa gare su haila jinin haila mata ɗaya ka jinin haila namiji ba ya yi nifasi jinin haihuwa mata ɗaya ka haihuwa namiji ba ya yi zaka namiji abu guda ke wajabta mai wanka shine janaba to me janaba yace fal to kismani abin da kike ma janaba kashi biyu ne ahaduhuma khurujul maniyi bi ladhati na farkon su fitan maniyi da jin daɗi datin wanda aka saba wanda aka al'adanta fi naumin a cikin bacci ne au ya kazatin ko falki ne bi jima'in jima'i yayi au gairihi ko wurin jima'i wasani abu na biyu da ke wajabta da ke sa janaba muyibul hashafati a ɓoyuwar kan kaciya fil a cikin farji don haka shi ma ko mani ya fito ko bai fito ba wanka da farko akwai sabani tsakanin sabon manzo Allah na ce ban ko faɗin sabani daga baya dai akwai ijma'in malamai akan haka ijma'in duk sabon manzo Allah kamar da Imam Nawawi ya hikaito a cikin shahin Muslim cewa duk sabon manzo Allah daga baya sun yi ijma'i cewa in mutum ya jima'i ko mani ya fito ko mani bai fito bai ba siyayi siyayi wanka sai mala ya gama mu da wannan sai ka muna wasu abubuwa masu muhimmanci sai ce mara ra'a fi manamihi duk wanda ya gani a cikin baccin shi ka annahu yujami'u kamar yana jima'i walam yakhruj minhu shay'un amma ko da ya tashi sai ga babu mani bai fito babu abin da ya fito mai fala shay'a alaihi babu kofai gare shi wa wajada fi thawbihi maniyan yabisan kaga wannan wancan na farko yana nuna cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman wata duk ka'idodi ne a cikin halari hukunci na ratayuwa da illa nisa ake wanka ana wanka ne saboda abubuwa guda biyu fitan mani wankan janaba kenan fitan mani ko jima'i to na yi mafalki sai ni ga mani ya fito min sai ce to kai yi wanka saboda fitan mani ni bai yi mafalki ba ko da ni farka ni gama ni ya fito misali ce sai kai yi wanka ka yi mafalkin ni ka manta to ni na yi mafalkin amma na tashi ban gama ni ba sai a ce ba za ka yi wanka ba wata kaga duk ya kai ya kawo dai fitan mani ne fitan mani ne shi yake sa a yi wanka da mafalki a bacci ba sai ka ji daɗi ba a bacci saboda a bacci zai yi ka ji ka manta mutum yana tashi ya yi mafalki ya manta abin da ya mafalki ya san na san na yi mafalki amma na manta ita ba bai mafalki irin wannan na jima'i mafalki yau da gobe na duniya kana ya tashi ka san tun cikin cikin bacci ka yi mafalki amma ka tashi ka manci haka inda mani ya fito maka to an kaddarta ya fito maka ne da jin daɗi wanda aka al'adanta cikin bacci don haka za ka yi wanka sai malam ya ce uman waje da fi thawbihi maniyan ya bisan duk wanda ya samu mani busasshe a tufafin shi la ya dari mata asabahu bai san lokacin da mani ya samai ba ta sala yi wanka wa adama Sallah, ya maimaita abin da ya sallata min akhiri na umatin nama hafi daga ƙarshen baccin da ya yi cikin wannan tufafin ka wannan tufafin naka baccin da ka yi na ƙarshe da shi sai ka maimaita sallah da sannan misali yanzu ka cire tufafi ka sarka yi jiya ne munka da sa su da sallar la'asar kasa da su kai kai bacci tsakanin azhar da la'asar kasar ka yau ka zo ɗora ka wanke sai ka gama ni sai ka sake sallah tun sallar la'asar jiya tun da shine baccin da kai na karshe da wannan tufafin sai ka yi wanka ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i ka yi asuba ka yi sauran sallolin yau wa'anda ka yi wata kana da janaba kenan za ka ina ɗaya daga cikin abin da ake yawan tambaya Inda mani ya fito maka baka yi wanka ba ko ka yi sallah ko mancewa ka yi ko baka sani ba daga baya ka gane to za ka maimaita sallah ya ce fasulun fasali fara'idul gusuli farillan wanka an niyatu niyya inda shuru'i lokacin da za a shiga wanka lokacin da za a farawa walfaru da yin sauri da yin gaggawa gaggautawa a cikin wanka don haka ba a so a yi delay kana wanka kana wasu abubuwa har nan ya bushe nan ya nan ba kawo a nan ba wadalku da cuɗanya jiki an ce shi shine ka sa ka duk ko ina ka tafiyar da shi don haka in za ka yi wanka kan shawa ina maki ya baka sawa ka yi haka duk da ɗaya inda malikiya za mu tsaya inda malikiya in shawa ne ba za ka shiga shawa kawai ka kayi ah, wanka jikinka ya abin da ba inda malikiya dole sai ka cuɗanya sai dole sai ka cuɗanya shaula sami mai taimiyya yana ganin cewa malikiya ma ba su karfafa wadalku a cikin wanka kamar yadda suka karfafa cikin alwala ala kulli halin bai kai karfi inda alwala ba amma wannan wani advance karatu ne mu ajin shi gefe yanzu muna karatu a halal don haka in ka zo kawai ka ɗauki bokitin ruwa ka zuwa makanka, kanka ka fito babu waka ka inda malikiya saboda ka bar farilla waddalku idan ka zo gulbi kawai ka shiga ka yi wanka ah, ka fito jikinka ya haɗe da ko ina ba ka sa hannu ba babu babu wankanka shine yake cewa waddalku sai ce wa umumul ah, wal umum da haɗe jiki da ruwa in kai wanka wani gefe bai samu ba wani gefe bai samu ruwa ba babu wankanka mun gama farillan wanka guda hudu wa sunanuhu sunnonin wanka gasalul daini ilal aini kal wudu'i wanke hannu zuwa ku'i ya ce ku'i shine wannan ku'i shine wuyan hannu ka wanke hannu zuwa wuyan hannu kamar zaka yi alwala wal mazmadatu da kokurar baki da ruwa wal shaku da shaka ruwa ka sa ruwa ka shaka wal istinsaru da fyacewa ka sa hannu ka fyace wa simahil simakhil udnaini da wanke kusuwar kunne can ta ciki ko kuma naman kunne na ciki wa hiya thaqabatu shine wannan kusuwa ad-dakhilatu fi ra'si wanda ta shiga ta kai wa amma safatul udni amma fatar kunne tana sama fa yajibu gaslu zahiriha wa batiniha ina wajaba a wanke bayanta da da gabanta ciki da waje wa fawailuhu abinda an mustahabban alwalla albidayatu bi gaslin najasati farawa da wanke najasa ba ka yi akwai najasa kaga yanzu ya magana najasa farkon karatu na yamuna bayani babancin najasa da janaba kuma da ce mutane da yawa suna mixing din su musamman a muna shirin fatawa na garkuwa fm sai mu ce bugu malam na wayi ga ina da najasa to ban yi wanka ba najasa ita ba ta sa wanka najasa shine fitsari ya same ka ah, maziyi ya same ka Ah, kashi ya same ka wannan najasa ba ta sa wanka abin da ke sa janaba to shi mai alaymi ya ce abin ya ce ah, ah, cikin musahaban albida ya ce bi gaslin najasati farawa da wanki najasa ya akwai najasa a jikinka da ta fito maka inda malikiya maniyin najasa ne don haka maniyin da sauran ka tattaran ka sai ka sa ruwa ka fara wanke shi summa Ah, thumma zakari sannan ka wanke zakari ka wanke gaba gare ka fa yanwi inda hu yayi niyya inda inda wanke zakarin thumma ava'il wudu'i ko ah, thumma ava'il wudu'i sannan ya wanke gaban alwala magatan shudi daya daya thumma ala jasadihi sannan ya wanke saman kai ne saman saman jikin shi shine kai ne wa tathlithu ghasli ra'si da wanke kai so uku ya kasance zaka wanke kai zaka wanke so uku wa taqdimu shaqqi jasadihi al-ayman da fara wanki gefen dama kafin hagu wa taqlilul ma'i al-adha'i da karanta ruwa akan gabbai baka wanka da yawa eh yanzu wannan ruwa in muka diba cikin hadisai da kuma cikin du babin alwala da babin wanka duk malamai magabata sun yi magana karanta ruwa bannan ruwa babu kyawu eh, wannan yana nuna a da ruwa suna da wahala yanzu kuma ruwa sun samu da sauki har yanzu yana cikin matsalar da akwai al'alamu thalif third world countries kasashen da ba su ci gaba ba har yanzu ruwa matsala ne har yanzu ana zuwa ɗaukar ruwa da bogiti wanda ke kasashen da suka ci gaba sun wuce shi kasashen da ba su ci gaba yan mutum na kamfen yana son ya zama gwamnati zan ba ku ruwan sha <laughs> waje Allah min alma'i kulla shay'in hay tun annabi adam yana shan ruwa so ba samun ruwan sha ba ci gaba bane kowane mai rai duk dabbobi na mun daji suna shan ruwa a cikin a abin da kwari duk suna shan ruwa samar da ruwan sha ba ci gaba ba ne amma saboda ci bayan ya yawa an daɗe ana ribas to ana ya kamata a dawo daidai inda aka tashi ne ba ci gaba aka in mutum ya faɗa rijiya aka jawo shi ya dago sama ba ci gaba bane amma dai shi gare shi ci gaba ne don za a dawo shi ya dawo daidai inda mutane suke inda inda mai yaji aka yi da shi aka ja shi aka yi sama da shi shi ne ci gaba to amma yana wurin don haka ribas ne ake ake ake sake canzawa don haka ruwa shin yanzu muna maganar ruwa da ake cewa a karanta ruwa saboda su can da ba su da ruwa ne suna da wahalar ruwa mun faɗi yadda ake wahalar ruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu guga ta ruwa ana sashe ta mudun da binu saboda wahalar ruwa ruwa ya duk mutanen madina ruwa amma yanzu ruwa ya yi yawa ya yi yawa ko ina akwai ruwa in ba kasashen da ba a ci gaba ba matsalar ruwa ita an riga an wuce ta kasashen da suka kasashen da suka ci gaba ɗaya shi yasa yanzu in kana inda yanzu shawa zaka shiga cikin jacuzzi zaka yi waye zaka dinga sakin ruwa kawai idan ka ga dama wasu malamai suna ganin ko haka kai kayi banna saboda annabi sassan ya wuce wani yana wanka a ira alwala sai ya ce annabi ya ce kai banna ruwa sai ce a fil wudu israf ya munzo Allah alwallama ma akwai banna sai annabi ya ce na'am walau kunta ala nahrin jar kuda kada korama mai gudana malamai sun sabani waje inganta hadisin da rashin inganta hadisin amma akan inganta shi kaga ya ce ko a korama kana kake ruwa akwai banna haka mai yi a wanka mai yi a ah, me yi a famfo shi ma haka ne saboda famfo bai kai yawan korama ba a famfo ana iya ɗaukewa amma korama mai gudana ba ta kafewa na ɗaya kenan na biyu to yanzu akwai inda aka ci gaba inda ba inda ruwan ba ɓanna ba ne amma dai akan wannan hadisi ya zaɓa ɓanna me ba ɓanna ba ruwan circulating ɗin su ake ko da ka yi wanka ruwan ba banna su aka yi ba yanzu nan cikin rashin ci gaban da aka yi in ka yi wanka da ruwa dole sai a tusuwa mafi yawan kai wanka fita suke akwata sai su lalata mutane hanya mai mota ya zo ya taka ya yi baltsi mai waye duk rashin ci gaba ne inda aka ci gaba wa'annan ruwan sake maimaito su aka yi a sa musu chemicals a wanke su abin nan sai su sake dawowa to ko a irin wa'annan kasashen ne da an ci gaba da ruwa ba matsala ba ne ko in dai wanka ka yi da su ko mi kai da su za su sake dawowa ya kasance to duk da haka nan kayi banna domin dai musulunci yana so ya koya maka tattalin arziki yana so ya koya maka cewa banna ba ta da kyawu an koya maka alwala ka kai bannan ruwa to ba za ka yi ɓannan gishiri ba a kicin ba za ka yi ɓannan gishiri ba ba za ka yi ɓannan shuga ba ba za ka yi ɓannan duk wani abu ba watan daga nan sai ka koya da sauran rayuwar ka duka don haka mai ala ya ce wata kalilul ma'i Allah abai da karanta ruwa akan gabbai sai ya shige na gama maganar mustahabban wanka sai ce man nasiya lum'atan duk wanda ya manci lum'a mun faɗi me lum'a au udwan ko ya manci wani gaba min guslihi daga wankan shi ba dara ila gaslihi ya yi gaggawa wanke shi hina ta zakurihi lokacin da ya tuna wani ba da shaharin koda bayan wata ɗaya ne wa adama salla qablahu amma ya maimaita duk abin da ya sallata bayan bayan wannan wankan da ya yi wa in akharahu ba'da zikiri idan jinkirta shi bayan ya tuna shi batala gusluhu wanka ne ya ɓaci wa in kana dafa gaslul wudu'i yayi daidai da wankin alwalla ajza'ahu ya isan mishi saboda haka a nan za mu dakata mun karanta yau abubuwan da ke wajauta wanka guda uku da janaba da haila da nifasi mun karanta me janaba ta kasu kashe biyu da mani da da hitan mani da kuma jima'i sannan mun karanta farillan wanka guda hudu mun karanta sunnonin wanka mun karanta mustahabban wanka mun karanta wasu hukunci hukunci da suka shafi haka a daddaka a saurara kafin gobe in Allah ya ba mu iko za mu shiga cikin abin da mai janaba kuma baya aikatawa abinda mun ka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu shafe littafan babu tambayoyi da sai gobe kila ko sai mu ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah